وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون ya ku ’ya'yan Adam, Allah shi ne wanda ya halitta muku taurari a cikin sama, saboda ku gane hanya da su a tafiye-tafiyenku yayin da hanyoyi suka rikice muku a tudu da kogi. Mun bayyana dalilai da hujjoji masu nuna ikonmu ga mutanen da suke lura da dalilai da hujjoji kuma suke amfana da su.